bayanai daga najeriya suna nuna cewa akwai yiwuwar hukumar nan mai binciken tabar gaza ko badakalar da aka yi don cin hanci da kabar shiya da sunan so makamai a najeriya wato efcc za ta nemi bahasi ko bincikar tsohon shugaban najeriya dr goodluck Ebele jonathan dangane da bayanan da suka fara fitowa daga manyan jami'ansa ko mukarabansa dangane da sama da faɗi da ake zargin an yi da dukiyar jama'ar najeriya wannan yunkurin watakila ana ganin cewa zai iya cin karo da bayanan da shugaba muhammadu buhari ya yi a lokacin da aka rantsar da shi cewa kada goodluck ebele jonathan ya damu dangane da irin bincike-binciken da ake yi a kan sama da faɗi da dukiyar jama'a a yunkurin yaƙi da cin hanci da gwamnatin ke yi a yanzu. Akan haka ne na tuntuɓi wani lauya akan kundin tsarin mulki wato barista Abdulhamid Muhammad domin in je komi kundin tsarin mulki yake cewa dangane da gurfanar da ko tuhumar tsohon shugaban ƙasa ko wane ne dangane da badakala ko sama da faɗi da dukiyar jama'a da ake zargi. Kuduri na tsarin mulkin Najeriya kashi na ɗari uku da takwas kalala yana magana ne a lokacin da yake wannan a mukami nasa amma a lokacin da ya bar ofis ya fita daga ofis ko ya sauka daga kujerar shi za a iya kiran shi za a iya gayyata shi ba ma gayyata ba ma har karawa za a iya shigarwa a kan wasu abubuwa da ake gani wasu kurakurai da suka taso ko kuma wani zargi da ake gani wanda ya shafi ofis ɗinsa. to amma akwai masu ganin cewa wata kila yiwa. tsohon shugaba irin haka kamar zai iya kawo ta tashin tashina ko fitina a cikin kasa shi ya sanya ba a yi ko kuma ba a taɓa yi ba ma muka gani. eh to ba ta yin haka ba to amma abin da doka ba ta hana ba ai kamata a a ce in tsarin mulki karara bai hana ba ko kuma ba wata dokar da ta hana ai so ake a gane gaskiyar magana inda take za su iya kiran shi ko a wasiƙa a rubuce ko kuma ma su yi tattaki in girmama shi ake so a yi a je a same shi domin ya bada jawabi a rubuce akan waɗannan abubuwa domin a samu a yi amfani da su wajen bincike. E amma za a iya gurfanar da shi a gaban kuliya idan aka ga tuhume-tuhumen da ke kan shi za su tabbata cewa babban lahi ne aka yi wa ƙasa kenan ko? Kwarai za a iya gurfanar da su. Ai shi wannan tsarin mulki wannan ah, ainihin kudurin ah, ah, wannan tsarin mulkin da ya bayani waɗannan bayani a baya ai mun ga yawancin gwamnoni waɗanda suka sauka suna nan ana ta shigar da su kara kuma har yanzu kararrakin su suna gaban kotuna a matsayin su na gwamnoni da kuma mataimakin gwamnoni to kake yake ma da shi kansa shugaban kasan shi ma za a iya gurfanar da shi akan in hali ya kama akan haka To amma ga alama kenan bayanin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake cewa bai kamata Jonathan ya damu daga bincike-binciken da ake ba kamar ya ci karo da dokokin Najeriya kenan wanda doka ta ba da damar idan an zarge shi kuma zargin na da karfi a gurfanar da shi a gaban kuliya a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa watakila ba za a gurfanar da shi ko ba za a kama shi ko ba za a tuhume shi ba kenan? To, to, karin mulki kalara yadda ya magana akan kalara ya yi magana ne akan kasancewa a lokacin da ya bar mukaminsa na wannan kujera za a iya gayyatan shi kuma za a iya gurfanar da shi gaban kotu ba abin da zai iya hana amma jama'a kowane dan najeriya da kuma ainihin shugaban kasar yana da ra'ayi zai iya faɗa ra'ayinsa akan al'amura akan wannan amma ƙararrayin da doka ta tanada zai iya kasancewa hakan barista abdulhamid muhammad kenan a tattauna da na da shi a abuja dangane da kudirin dokar da ya bada damar ko ya hana a tuhumi tsohon shugaban kasa a gaban kudiya ko kuma tafarkin bincike a kan badakala na cin hanci da kabar da ke gudana a cikin najeriya a yanzu umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya